ala alihi wa sahbihi wa man ittaba bi hadihi wa tawaffaq bi sunnati al-jadid amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim to idraki na matani wa huwa ma huwa fi matani fi matani wa dumma ijmalan sa'malan samin bila fas wa huwa ma ulasila fi matani shine abin da aka shigar cikin mataninsa aka kumsa dumma aka kumsa gare shi ma laysa bin abin da baya cikinsa. ba tare da ararrabe ba an kumsa a cikinsa, abinda abin da baya cikinsa, ba tare da wato rarrabewa ba idan mutum ya duba zai ga da maganar manzan Allah da maganar wannan mutumin sun haɗu ba za ka iya bambantawa shi na ma'ana bila fasli za ka ɗauka maganar mutumin ma hadisi an gane Wani galibu ko da idraj akhir kama wato abin da yake galibi shine auko idraj karshen hadisi shine galibi auko awwalu awwalu akthar min wasl auko idraji me wato aukuwan idraji a farko ya fi yawa fiye da aukuwa a tsakiya kun gane an fi samun idraji a farko fiye da yadda ake samun shi a tsakiya ومن ما رواه الخطيب في طريق أبي daga cikin misalansa abinda Khatib al-Baghdadi ta hanyar Abi Qadal Shababa an Shu'ba an Muhammad bin Ziyad an Abi Ziyad radiyallahu anhu marfu'an Abi wato ku cika alwala wani zuri na alminan nan azaba ya tabbata ga diga digai daga wuta kaga azbi gulu du'a minan wa qawluhu asbiqul wudu wato ce wanda yayi ku cika alwala mudrajin kalami abi hurairah eh wato idraji ne daga maganan abu hurairah radiyallahu an an gane yayi abu ya faɗi wannan magana cewa ku cika alwala فإن البخاري روى الحديث من طريق آدم بن أبي إياس دومون للي بخاري يروي تو حديثي تهنيا آدم بن أبي إياس daga shuba daga muhammad bin ziyad daga abi huraira cewa cewa ku cika alwala inna abul sallallahu alaihi wasallam qala waylil lil aqab min an domin lalle baban qasim sallallahu alaihi wasallam ya ce azaba ya tabbata ga diga digai daga wuta kaga nan wajen mun fahimci kenan cewa wannan azbigul wudu wato magana ne nawa wato magana abu hurairar ne ya ce domin baban ƙasim ya ce kenan shi ya faɗi wancan amma ga inda annabi ya faɗa annabi ya ce wai lulli la minan nar azaba ya tabbata ga diga daga daga wuta kenan wannan arzikin wuto shi ne wato idraji ne an gane ku magana abu hurairar ne amma a cikin wancan hadisin bai raba hadisin daga bai raba maganar daga maganar manzo ba duk wanda ya gani zai ɗauka cewa duk maganar manzo ɗin ne kaga wannan shine idraji a farko eh qala khatib ba da zikrul hadith wato khatib al-baghdadi ya faɗa bayan ya ambaci hadisin ah, wajima abu kadan da shababa wato abu kadan da shababa wato sun yi wahami ya yi wahami fi me ya yi wahami a wajen ruwayarsu na wannan hadisin an shigo ba alama su kuna kamar yadda muka kawo ya dauka cewa maganar manzo ne duka wa mina hadith ibn mas'ud radiyallahu anhu qala to daga cikin idraji wato hadisin ibn mas'ud radiyallahu anhu cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce atiyara shirku atiyara shirkun وما منا إلا kaga a tsira shirku wannan shine maganar manzo hmm. a tsira shirku can fide shirka ne wa ma min na illa babu wanda daga cikin mu face ai babu wani daga cikin face yi canfi shine ma'ana wa ma na illa tsayyara. babu wani daga cikin face yi canfi walakin da Allah yuzhibu bi tawakkul sai dai Allah yana tafiyar da shi da tawakkali Kuna da ku Allah yana tafiyar da canfi daga zukatan mutane idan suka dogara ga Allah sai Allah a hankali a hankali zai cire shi a zukata kun nan wajen abiyar rashin kudin nan shine maganar manzo sallallahu alaihi wasallam kama wa mamin na illa zai yiwu abinda ya sa ce ba zai wa zama maganar manzo ba shin manzan Allah ne zai ce wa mamin na illa ta ɗayyara babu wani daga cikin face ya yi canfi zai yi annabi hudu wannan babu wani daga cikin buface ya yi canfi walakin nan eh su haka shi kenan ya ce babu ɗaya daga cikin face ya yi canfi zai yi a ce manzan Allah ya yi canfi ga ba zai yi ba to kenan wannan magana wa mamin na illa ba annabi ya faɗa ba ɗaya daga cikin sahabbansa yake faɗa cewa ba wani daga cikin kwace ya yi camfi sai dai Allah yakan tafiyar da wannan camfi da tawakkali an gane to tirmidhi zai ruwaito wa Waƙala hadisu hasanun sahih wa Waƙala yace sami'tu muhammad yaqul yace naji muhammad yana cewa game da wannan wato qawlu cewa wa ma minna illa inti min kalam ibn mas'ud cewa wa ma minna illa yace a waje na a fahimta na ba maganar manzo bane ba zai yi manzo Allah ya faɗi wannan ba maganar Abdullahi ne bin Mas'ud radiyallahu an hmm. shi kuma a kuma idraji a ƙarshe kaman a inda annabi ke cewa sallallahu alaihi wasallam anal al-aqib allazi la nabiyya ba'dahu aqib ni ne aqib me ma'ana aqib allazi la nabiyya ba'dahu wanda babu annabi bayansa kuma jini kaga cewa ne babu annabi bayansa idraji ne maganar zuhuri ne iyakacin maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an al-aqiq ne an al allazi la nabiyya ba'dahu ni ne aqiq ma ni ne aqiq wanda babu annabi sa, to wannan allazi la nabiyya ba'dahu idraji ne a ƙarshen magana annabi ya ce an al kawai nan ne magana annabi an gane sai sa ɗan amaliya ke cewa to ai wannan maganar zuhuri ne tunda maganar zuhuri ne ya ce allazi la nabiya ba'dahu sai na ijtihadin zuhuri ya fasara aikin ne su suna da wani fasara na aqib banda wannan tunda dai zuhuri ya faɗi wannan magana an gane to amma zaka ce aka ce musu ai bayan wannan kuma akwai hadisai da suka tabbatar cewa annabi shine dai annabin karshe annabi ya ce wala a ba'di akwai hadisan da yawa da suka tabbatar da wannan zaka duk wani tawili da za ku yi in kun tawilin wannan su akwai manzaru da yawa sannan kuma gara mu karɓo maganar zuhuri da mu karɓo maganar mu eh? tunda ku shi zuhuri an yarda cewa imamun ne min a'immati shahan amma ku ba ku ba ku da wani matsayi a cikin wannan fanni din misali ba a tsoron gashi kuma yan bid'a gashi kun kirkiro wani mummunan aƙida na ainihin fatar da mutane Allah shi kiyaye hmm. wa alaikum salam

ba can fawa ba ne wai magana da yake fara cewa akwai wani gida wanda idan har mutum zai kwana a gidan to yana mutuwa an yi ba so ɗaya ba ba so biyu ba ba so uku ba ba so hudu ba abin ya yawaita barɗar mutum zai kwana amma in mutum ya amfani da gidan da rana ba komai da dare ne ba a kwana mutuwa ake yi yana ya nuna wannan gida in ma an sanya asiri a gidan wato an azumin akwai akwai iskokai a gidan akwai iskokai ko masu kashe mutum an gani, idan mutum ya riga ya fahimci wannan abin ya mai maimaitu ina ganin mafi abin da zai kawo zaman shi lafiya kare kwana a gidan amma in har ana so a yi maganin abin a karya asirin da ke cikin gidan ko kuma ainihin aljanin a kore su akwai ƙwararru wanda suka ƙware kan fannin rukuya akwai yadda suke yi su kori iskokai daga gida ta hanyar rashu ana samun ruwa a yi addu'o'i a cikin ruwan in an yi addu'o'i sai a yayyafa a cikin gidan kuma a karanta ma gidan suratul bakara an gane wato a karanta shi iya kokari a karanta a sauki a karanta a sauki a karanta a sauki sannan bayan karanta aka yi wannan rashin din to insha Allah za ka mutum zai iya shiga gidan ya kwana lafiya lafiya akwai gidan za ka je ma ka je za ka ji kawai dare na za ka ji kukan doki ana tawaki na gudu a gidan da kuma karan doki din a aka za ji surutai ana yi da hayaniya da sauran sakana. ba irin wannan tun da dai mutum ya fahimci lalle akwai kai to abin da ya fi alkhairi ya nisanci wannan waje har sai wato an karanta ayoyi na rukuya a cikin wannan gida din Allahu a'lam Thank su nasu kaga nasu na ojuju dama su addinin su ne dama eh. su abin da ke faruwa tun da kasar su ne in ka je ma za su sun na kasar mutum ko da wannan abin bai ma wani abu ba sai sun cutar da kai dole domin kana so ka tona musu asiri ko kana so ka wulaƙanta musu kuma kawai za su yaƙe ka amma da mutum zai yi addu'o'in da suka dace ya yi azkar yadda ya kamata ya zo ya fito ba abin da ya same shi amma idan ka san kai bako ne a garin kuma za ka ɗan zauna za su iya kashe mutum ma bi shi hajjira su kashe saboda za ka tona musu asiri ko abin da ya kamata wannan an gane amma in dai mutum ya fahimci wannan gida ga irin cutar wanda ke cikin gidan in an shiga gidan ana mutuwa an shiga gidan ana kaza kuma aka ga wannan bittawatur to kare ya shiga gidan sai da azkar masu karfi. a uzu bi kalimatin lahi ta ma min shari ma khalaq annabi ya ce duk mutumin da ya sauka a gida wanda yana jin tsoron gidan misali sai ya sauka ya karanta wannan alkafin to babu abin da cutar da shi har sai ya fita daga gidan ya karanta kuma ya ya sa a yi rashu a karanta suratul in sha Allah Allah ta'ala zai yi fara shi bakara. a shi wannan kafa ka shiga shi a uzu kalimatul lahi tamma eh na a wanda gwada ahalu suna wanda ke ƙarfi na sun lafiya ka a tsaye a zuwa da ƙarfi shi Allah ba abin da zai faru akwai wannan askar nan mutum zai wannan askar ba abin da zai faru wallahi mutum zai ya fita ba ka yi tsoron gidan amma akwai aljanin a gidan za su yi cutar da mutum a gani amma in mutum ya dogara ga Allah wajen ya karanta zikirorin da manzo Allah ya faɗa na kariya ba zai shiga lafiya ba abin da zai same shi eh ana samun irin wannan ba ga wata mace duk wanda ya aure ta sai ya mutu ana yin haka in dai mutum ya aura sai ya mutu in ya aura sai ya mutu in mutum ya fahimci wannan kaga ba sai ya aure ta din ba A gani. in ko zai aure su sai an bata magani ba ta da lafiya ne an bata magani an mata rubiya an mata kaza akwai iskokai masu kashe mutane a cikin ta eh dangane da idraji bangaren hadisi sun wannan malam mai tsare kokarin iskari ke sa a samu idraji ko kuma shi ga samu idraji an za mu ji dalili kaman karatun mu na gaba akwai da wa'in idraji akwai abin da ke janyo idraji dalili na'am mawallafin littafi ibn husayn ko a shi da kai mutu ibn husaynin wato ibn husaynin Allah ya masa rahama ya ce بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ne daga cikin littafin Allah azza wa jalla min kalamin Allah ta'ala basmala na daga cikin maganar Allah subhanahu wata'ala tad'u biha ana farawa da ita a cikin kowane sura daga cikin surorin alqurani mai girma na'am illa suratu bara'a sai dai suratu bara'a shi kadai ne ba a farawa da basmala na'am fa to lalle ita ba a farawa da basmala saboda me saboda biyayya ga sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam walau anna al-basmala kanat qad nazalat fi awwal hadhihi sura da ya kasance basmala wato ya kasance an saukar da shi a farkon wannan sura din da ya kasance an kiyaye da mun ga sahabbai sun kiyaye shi na'am kamar yadda aka kiyaye a cikin sauran surori na'am walakin lam tanzil ala nabi sallallahu sai dai ita basmala bata sauka ba ga manzo sallallahu alaihi wasallam na'am walakin sahaba ashkala alaihim hal suratu bara'a min ayati sahabbai ya rikitar da su al'amari ya kawo musu mushkila shi suratu bara'a yana daga cikin amfal ne am annaha suratun mustaqilla ko kuma ita sura ce mai zaman kanta tana daga cikin amfal ne ko mai zaman kanta ne na'am wa wada fasilan bainahuma sai suka sanya su sabai sai suka sanya wani fasila tsakanin su ba basmala a ciki wal basmala ha jaru wal majrur basmala a cikinta akwai jaru wa majrur bismillahir rahmanir rahim wannan bawon din da kuma izo majrurun bil ba sannan akwai muzafu ilai bismillah Allah din shine muzafu ilai sifa sannan akwai sifa ar-rahman ar-rahim eh al-jar wal majrur huwa shi jar wal majrur shine sunan Allah bismi wal mudafu ilai huwa lafzu jalala allahi. والصفة هي shi ne شي صفة شيء الرحمن kullu jarun wa majrur la budda lahu min min ta'alluq to a ka'idar malaman nahwu kowane jarun majrur la budda ya samu ta'alluki imma bi fi'ili imma ya zama to ya rataye da fi'ili kama kaman kama a ce kama aw ma'ana kasm al-fa'il eh misali ko kuma ya rataye da ma'anarsa qa'imun hmm. a gani in ma kama wato kama bismillah a gane kama ko a ce kara a bismillah idan mutum ya ce bismillah me yasa ya ce bismillah in karatun qur'ani yake kenan "ƙara'a", bismillah "ƙama", bismillah to an ce ana so sunan Allah ya raushe ne farko to sai mutum ya ce bismillah ƙama bismillah ko bismillah a qumtu qumtu ko bismillah qara'atu kaga sunan Allah shi ne farko da sunan Allah ne na miƙe da sunan Allah ne na yi karatu kaga wannan jaro Majuro ya ratayu da kumtu ya da qara'atu in cin abinci ne bismillah akaltu da sunan Allah na ci abinci misali na'am au ku kasul fa'il ko kuma ma'anan shi kamar ismul fa'il a ce qa'imul ko qari'un qari'un bismillah qari'un bismillah eh, ko ismul maf'ul ga misali na'am idan fal basmala muta'allika bi mahzuf to in ko haka ne basmala yana rataye da mahzuf to menene wannan mahzuf ga basmala malaman nahawu sun kai ruwa rana to malaman nahawu sun samu wajen fahimta na idan mun ce sun kai ruwa rana ba wai fada suke yi ba an gani wato sun kai ruwa rana wajen gwajin fahimta an gani kowa ya kawo irin nashi dalili fi takdir hadal mahzuf wajen kaddara wannan mahzuf din lakin ahsana ma qila fihi sai dai mafi kyawun abin da aka ce gare shi wa huwa sahih an al mahzuf fi'lun muta'akhir mahzuf din wai ba a so ya zama shi ne farko da ana so sunan Allah ya zama da shi aka fara in ka ce qumtu bismillah wato kaga wani abu ya riga sunan Allah kenan an gane shi mahzuf din ya kamata ya zama muta'akhir ne munasibul maqam kuma ya zama ya dace da matsayin magana in cin abinci ne ka sa a kaltu. in shan ruwa ne ka ce shariftu. in karatu ne ka ce karatu za a duba karinan ne mai kake ciki a lokacin misalu idan kala rajulun bismillah misali idan mutum ya ce bismillah wa yuri da ya karanta alhali yana so ya karanta tsari na waƙe to takdirin magana ne don bismillah aqra'u ko da sunan Allah zan yi karatu wa idan kana nazim huwa allazi qala bismillah idan ko wanda ya tsara wake shi ya ce bismillah wanda ya riga ya tsara waken na'am fa da taqdira bismillah ya amna to taqdira zai bismillah unazzim bismillah unazzim da sunan Allah nake tsara wake na'am walimaza qaddarnahu fi'lan to me yasa muka kaddara shi ya zama fi'ili in Sheikh Usaimin na'am ba mu kaddara shi a matsayin iso fa'il ba ga misali na kulu, na qaddarnahu fi'lan لأن الأصل في الفعل الأفعال في العمل الأفعال من قدر شي ne domin asali ga aiki fi ga fi'ili ne fi'ilika walhada ya amalu fi'il bidun shar'i shi yasa fi'ili yana aiki ba wani sharadi amma ismul fa'il ismul maf'ul sifatu mushabbaha da sauransu suna aiki ne da sharadi amma shi bai da wani sharadi kawai yake aiki wato duk abin da ba shi ba daga cikin kayan aiki na na suna fa inna hatta ta fi ila shar tana buƙatar sharaɗi kafin ta yi aiki kalma za ka zama mutaakhiran to me yasa muka kaddara shi zama mutaakhiran wanda mai zuwa daga baya naqulu qaddara mutaakhiran bi wajhayn wato mun kaddara shi ya zama mai jinkiri saboda fuska guda biyu dalili guda biyu al'awwal at-tayammul bilbada bada'a bismillah wato neman albarka shi ne at-tayammul neman albarka ta hanyar farawa da me da sunan Allah neman albarka ta hanyar farawa da sunan Allah ya kuna Don sunan Allah ya zama huwal muqaddam shine a gaba gane ku ana so sunan Allah ya zama farko kafin sauran wa hukka lahu an yuqaddam dama ya cancanci a kaddamar da shi الثاني لإفادة الحفظ سمك أبو؟ سمك سمك شيء؟ na biyu ne ya kamata mu eh ci gaba za ta yi wa nanu lifalat to na biyu kuma dan ta da iyakan cewa da sunan Allah kawai nake karatu da sunan Allah kawai nake cin abinci shi wannan kawai din ba zai yiwu ba in ba in ba a yi ta in ba takadimin suna Allah ba na kai takadimin jaru wa majrur farko sannan sai fi'ili ya biyo baya sai zama yufidul hasar bismillah akulu ko bismillah ashrabu to da suna Allah kawai nake ci da suna Allah kawai nake sha amma nace bismillah amma nace akulu bismillah zai zama kawai ina ci da suna Allah zai yiwa da sunan wani kuma amma ina so in yi hasar in iyakance abin da suna Allah kawai sai yi taqdimu ma haƙo wata akhir abin da yake ya kamata a yi ta akirin shi ta yi ta kadimin shi to sai zama Yufi da وذلك wannan saboda ta'khirul amil jinkirta amil wato kayan aiki yana amfanar da hasal wato yana amfanar da iyakancewa fa inda taqdima ma haqqu Yufi da hasal domin gabatar da abin da yake haƙƙin shi jinkirtarwa yana amfanar da iyakancewa fa idan qulta bismillah aqra'u ta ayyana annaka taqra'u bismillah wato idan ka ce bismillah aqra'u to ya zama dole kenan kai kana karatu da sunan Allah la bismi gairi ba da sunan wani ba sunan Allah ne kawai an gari? hmm? akwai wani eh, shi sai ne fara kawo hmm? abin da ya kawo abin wannan sheku sami ba wai ya rubuta littafin da hannun shi ba ne hmm. ya rubuta littafin ne wato ɗaliban shi suka ainihin kwafi ainihin littafin ta kaset karatu shi na kaset ne to kaset ake sauraro sai ana kabi ana kwafa to a wajen sai aka samu bambanci wajen sauraron kaset din an gani? abinda mutum ya rubuta da abinda mutum ya ji a kaset ba ɗaya bane za ku ga mu'amalatul hukam shi ma haka yake mu'amalatul hukam lasu ne albani ba rubutawa ya hannun shi ba kaset ne ana ana mai tambaya ne yana bada amsa ɗalibai suna ɗauka daga bayan sai aka ɗauki kasa ɗin ana kwafa ana rubutawa to wannan rubutawan shi ya hukunta sai ga an samu ɗan bambanci haka an gani to shi ne abin za ga dilil a dilil tafa usami din na kasa ne za ga akwai wannan matsalar akwai wannan ma um, ba ba ba su kan sun ce ba eh, ita takfirin sun ce shi wannan takfirin za shi albani ba rubutawa ya ba kasa ne mu'amala ta hukam ba shi bane na'am بسم الله الرحمن الرحيم والنسيان ظهور القلب عن شيء معلوم to wato mai nisyan shine shagaltuwar zuciya daga wani abu sananne zuciya ya shagaltu daga wani abu sananne wanda ya riga ya san abun ba amma sai ya manta wa fa'ala muharraman nasiyan fala shi alai duk wanda ya aikata haramun yana da mantuwa ba komai a gare shi kaman akal fi siyam fi fi siyam nasiyan kaman wanda ya ci abinci cikin azumi da mantuwa fala shi alai mantawa yayi hankalin shi ya kushe wa man taraka wajiban nasiyan fala shi duk wanda ya bar wani wajibi kaman sallah ko azumi ko zakat ya bar wani abu na wajibi a kanshi, shi wato da mantuwa fala shi alai babu komai a gare shi halin mantuwansa walakin alayhi fi'i walakin alayhi fi'luhu idza zakarahu sai dai wajibi ne a gare shi ya aikata shi in ya tuna da shi da kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda fadin manzo sallallahu alaihi wasallam man nasiya salatan falyusalliha idza zakaraha duk wanda ya manta da sallah to ya sallace ta idan ya tuna da ita an gane yana tunawa da wannan sallah wajibi ne ya sallace ta qawluhu wal nisyan zuhul talab an shay ma'lum cewa da nisyan mantuwa shi ne shagaltuwan zuciya daga wani abu sananne Izan idan za fil qalb wato kenan mai haddace abu a cikin zuciya a zuciya yake kuma baka zuciya shi ke haddace abu wa hadha huwa allazi abbara bihi fuqaha wannan shine abinda malaman fiqh suka yi ta'abiri gare da cewa su zuhulul qalb an shay'in ma'lum shagaltuwan zuciya daga barin abu wanda yake sananne wal'azan ahsan an naqul az-zuhul an shay'in ma'lum shagaltuwa daga abu sananne li Hafi za hafiza sabata an na Hafi dimag an gani domin wato mai haddace abu ya tabbata yanzu cewa wai yana cin kwakwalwa ne ba zuciya ba ne. bane cewa kwakwalwa shi ke haddace abu ba wai zuciya ba ne. cewa zuhulul kalb din nan akwai kuskure kenan a fahimtar ibn usaimin tunda yanzu bincike ya gano kwakwalwa ke haddace abu jima' ne ba kalb ba falkalb inda al-idrak shi zuciya a wajen shi akwai idrak wa tamyiz da rarraba abu zuciya shi ke bambanta abu mai kyau da mara kyau wa tadbir da kuma tunani zuciya shi ke tunani zuciya shi ke gudanar da abubuwa wal hifz shi wato shi haddace wani abu wa takhziluhu da kuma taskace shi sanya shi a cikin taska yana kasancewa kwakwalwa ne kwakwalwa ke ajiye shi ya ɓoye shi don kada ya gudu ولهذا فالأولى أن نقول في تعريف النسيان يسا أبن دي يفتا mu faɗa game da tarifin mantuwa sai mu ce huwa zuhul an shay'i shine shagaltuwa daga wani abu sananne wala amma kada mu ayyana wajen dan gina nan gaba kuma a ƙara gano wani kuskuren ba sai mun ayyana wajen shagaltuwan ba kawai shagaltuwan abu kawai shagaltuwan shagaltuwa daga wani abu sananne kawai mun shiru kada mu ce shagaltuwan zuciya ko shagaltuwan kwakwalwa an gane ku ce wanda malam ya yi ce ku sami duk wanda ya aikata haramun da mantuwa falashe a alaihi babu komai a gare shi wato mantuwa fil muharram a cikin haram kal jahali kamar jahilci ne za fa alahu nasiyan fala a alaihi abada eh abinda mutum yayi cikin jahilci da abinda yayi cikin mantuwa idan mutum ya aikata shi da mantuwa babu komai a gare shi har abada a ista'zana alayka rajulun wa anta tusalli da wani mutum ya nemi izini a gare ka alhali kana sallah fa kulta sai ka ce mai tafaddal kana sallah ba mm. sai ka ce tafaddal bismillah shigo wa anta tusalli alhali kana sallah wa nasita annaka fi salati sai ka manta cewa lalle kai kana cikin sallah ka komai a kanka tunda ka manta ne kana sallah ko ba haka ba to fala shay'a alai babu komai a kanka shi addinin musulunci duk abin da mutum ya cikin mantuwa Allah ta'ala baya kama shi walau sallaita fi sawi najisin nasiya da kai sallah cikin tufafi mai najasa da mantuwa baka sani ba ba komai a kanka لأن هذا فعل محرم لأن هذا فعل محرم domin wannan aiki ne na haram fa'alta haraman nasiyar wato ka aikata haramun da mantuwa falashe babu komai a gare ka duk haramun ne dalilin wannan duk wanda ya ci abinci a cikin azumin ramadan da shi ma wannan falashe a babu komai a gare shi in malam wa kamar a akala fi muna siya ko to ai kamar wanda ya ci abinci cikin azumi da mantuwa babu ramuwa a gare shi liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam dan maganan annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa man da siya wa sa'im duk wanda ya manta alhali yana azumi fa akala aw shariba sai ya ci abinci ko ya sha to ya cika azuminsa kawai Allah ne ya ciyar da shi shayar da shi ولو تذكرت وأنت صائم Da ka tuna alhali kana azumi sai ka tuna kuma ga ruwa alhali ga ruwa a bakinka sai ka tuna cewa kana azumi ba da ta bayan ka koshi da ruwa ka riga ka koshi da ruwa sai ka tuna kana azumi wamtala atfaqaluka bayan cikinka ya riga ya cika ka shiga ka sha ruwa ka yi tartil ka koshi sosai sai daga baya sai ka tuna kana azumi sannan daga baya akwai ruwa akwai sauran ruwa a bakinka sai ka tofar da ruwan sai ka ce ɗalama annal al'awar laisa da muftir cewa wato ila wato cewa wato na farkon nan ba mai karya azumi ba ne. haka wannan ma wannan ma da yake baki na tunda ne na cikin ciki na bai karya azumi wanda na zarga na shangi to wannan ma zai karya azumi da an alima ko wa haza يفطر wannan yana karya azumi na bakin eh na bakin da ya rage ya riga ya sha koshi a cikin ciki to sai tun da ko na cikin cikin tun da na cikin cikin bai karya wa mutum azumi ba to ai wanda ya rage a bakin ma bai karya ba in ji shi ya annahu shariba ba da an alima to sai ma da ce fa haza yubdir wannan da ya rage a baki da ya zo lokacin da ya tuna cewa yana azumi sai ya karasa shi to wannan yana karya azumi saboda ya sha wannan ruwa ne ko wannan madara ne ba da an alima bayan ya riga ya san yana azumi gani sauran kuma da ya cika ciki da shi ya cika ciki ne kafin ya san yana mai azumi ba har za mu ta hawina wannan ya wulakanta al'amari saboda haka azumin shi ya karye an gano wannan da a ce akwai wani mutum wanda ya manta wa huwa wa huwa muhrim alhali yana aikin haji ya manta sai ya sa turare ba komai a gare shi tunda da mantuwa ya sa turaren lakin idza zakara yajibu alaihi izalatu sai dai idan ya tuna to ya zan wajibi ya kusa da wannan turaren yana tunawa cewa ba ah, ina ba aikin hajji to ya zan wajibi ta hanyar mai ya ɗauki wannan haramin ya je ya wanke ya canza wani kayan idan ya manta alhali yana aikin hajji fa ga tsara asa sai ya lulluba kanshi kuma ya san cewa mai aikin haji baya ya hula baya ya ainihin rawani baya lulluba kai to shi ma la shay'a alai babu komai a kanshi al-muhim anna hadhihi al-qa'ida wadiha kai muhimmi dai anan ne wannan ka'ida a fili take ko a fili yake an-nisyan mantuwa ga abubuwan da suke haramun yarfaul ism yana dauke zunubi da kuma duk abin da ya biyo bayan wannan hatta launa siya wa jama'a zautatu har ma da mutum zai manta har yayi jima'i da matarsa a cikin ramadan ko kuma yana aikin hajji sai yayi jima'i da matarsa ko kuma yana azumi yayi jima'i da matarsa da ba fala shi alai ba komai a gare shi na'am na'am majalisar da shi kuma jama'a wannan karatun da ga wannan ba, wato da gaskiya mana ai za ka mutum ya rinka in kana karantar ɗalibai ko da maza wa malikiya kake karantarwa to ka rinka kokarin kana shigar da sauran maza idan san akwai magana kuma kana yi kana dan wayar da su kana cewa kaga wannan maza wa malikiya ne sannan akwai sauran mazhabobin duk an yarda da su kana yawan a cikin karatun kana jiho wannan manganin to wannan shine mazhaban malikiya amma mazhaban kaza su kuma sun ce kaza wayannan ga hujjojin su kaza kaza kuma kana yau kana yi kuma kana gina su akan sanin dalili da yadda da dalili to a hankali kana gina su idan yau ya tambaye to aka maka Allah wallahi na manta da shi in in kai ba maliki ne cikakke ba za ka ci abinci ba a azazumi ya karye in kuma za ka ɗauki mazhaban shafi'iya wanda yana baka shawara kila ka ɗauke shi ko ya kake gani kaza to mutanen za ka kowa za a yi dariya ne kawai shi kenan har shi zai tafiya da kiwon da ya mutu wai wai a hankali a hankali wai a hankali za ka ce a cikin karatun da za ka nuna haka muhimmancin ga yadda hadisi ya ci ga kuma inda ake rinjaye da kaza kana yawan gina da akan haka za ka ce wa haka na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم المثال الرابع misali na hudu cewa da ya yi wato gini yana so ya rushe kenan dama gini na da irada yanda dan adam dan adam na so ya ci abinci ba gini na so ya rushe gini na da rai ne yana da zuciya da yake tunani na'am qalu aljidar la malaman balaga suka ce ai gini baya ba shi da irada bana ne na qulu lahu mu za mu ce musu a antum a'lamu Allah shin ko kuka fi kowa sanin halittar Allah ko kuma Allah ya fi kowa ya fi ku sani in kalu nahnu a'lamu suka ce mu muka fi ilimi sun kafirta suka ce nahnu a'lamu mu ne muka fi ilimi to kafaru sun kafirta wa in kalu Allahu a'lam in suka ce Allahu a'lam kullu zai mu ce to Allahu azbata iradata Allah ya tabbatar da irada lil jidar eh? Allah ya ce fa wajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa aqama an gane ko sai ya samu ainihin jidara yuridu an yanqadda bango yana so ya ya tsaki bangon ke so ya tsaki sai ya miƙar da shi yana a wajen Sheikh Usaimin Allah ya riga ya tabbatar da irada ga bango kenan magana wai a ce majaz zai ba majaz bane hakika ne an gane ko kaifa antum taquluna la to ya za a yi ku da cewa la bayan Allah ya ce kuma yuri din Allah ya kamata da irada din summa naqulu lahum sanan sai mu ce musu awalaysa al fi Musa shin ba dutse ba ne ya gudu da tufafin annabi Musa alaihi salam kamar lazi argama to wane ne ya turmuza hancinsa abubuwa arada ko kuma abubuwa arada shin ya yi nufi ne ko ba ya nufi ba ne wane ne ya tilasta ma shi dutsen wane ne na ya kontrol don dutsen ya gudu da abu ko kuma shin dutsen yana da irada ko ba shi da shi aljawab kuwa irada dutsen ne yi nufin haka ashe dutsen yana da irada tunda har ya tsaki ya gudu da tufafin annabi Musa wani hada ta ala Musa da dribu wani yunadi shi yasa annabi Musa ya kama dukan shi yana kiran shi yana sau hajar hajar wato tufafi na ya kai dutse tufafi na ya kai dutse zan irada in haka ne yana da irada kenan kazalika aidan naqulu law haka nan zamu ce musu inna allaha yaqulu yusabbihu lillahi yusabbihu lillahi a yusabbihu lahu as-samawati sab'u wal ardu wa man fihinna sammai bakwai da kuma kasai suna tasbihi da Allah da waɗanda ke cikinsu ma suna tasbihi gaba ɗaya. Wato babu wani auface yana tasbihi da gode ma Allah. Ashe har da duwatsu ma suna da irada. a yusabbin bi iradati shin yana tasbihi ne da irada aw bi gairi irada law kana bi gairi irada fala madaha da ya kasance babu irada babu wani yabo a gare shi wala yumdahu man yaf'alu bi gairi irada ba a yaban mutumin da yake aikata abu ko wanda yake aikata ba tare da yayi nufi ba idan hadhihi al-makhluqat al-azima dan ko haka ne lalle wayannan halittu masu girma suna da irada lakin la nafhamu irada sai mu din nan ba ma fahimtar iradansa ya famu ha man ya alamu wanda ya santa shi yake fahimta huwa Allah wa yukbiru na anha Allah zai ba mu labarin ta wa huwa alladhi sallallahu alaihi wasallam yaqul ga annabi sallallahu alaihi cewa uhudun jabalun dutsen uhudu dutse ne wanda yana son mu muna son shi ashe dutse yana so yana so yana da irada kenan ahlul majaz yaquluna bi hadha alhadith Kaif, su yan majaz masu mazhaban majaz suna cewa game da wannan hadisi kai, yaya za a yi haka la yuhibbu na wala nuhibbu baya samu ma ba san shi li'annahu hajarul jama'at domin shi hajar ne kuma jama'at dutse ne kuma da karare ne ya za a yi ya soyayya wala la nuhibbu mu ba ma san shi li'annana la nuhibbu illa allazi yumasiluna domin ba ma so sai abin da ya daidai da mu muna son mace ai dutse ma kan so shi ma kanshi usaimin za a iya mai nagari anan mutum na iya son dutse to wallahi dutsen nan yana burge ni ina son shi wallahi dutsen nan a nan ne nake nake ainihin ina ina hutawa dutsen nan na da sanyi yana da daɗin kwanciya yana da daɗin hutu yana da daɗin kaza yana da daɗin shanya kaya ko ba ka ba shi ma sheku sai min za a iya ce mai haka shi ma wato shi ma dutse dan adam na son shi da iya yiwa ba sai lalle mace mutum ke so ba ko ba ka bane mutum na iya san abin da bai da rai ce wallahi wannan mashin ne yana burge ni shekara na kaza da shi kenan wallahi bai lalacewa ina son shi ha na'am la ba eh? sai ce babu laifi wa bi hadha tabayyana da'fu hadhihi al-aqwal da wannan ne wato raunin wayannan maganganu suke bayyana wa annan hamu da sa to wannan magana na majaz wato kirkirarre ne lallai sahabbai da tabi'ai Allah ya musu rahama ba su yi magana da majaz ba ولم يقسم الكلام إلى هذه التقسيمات بس كسا مغانا زوا ga irin wayannan kashe-kashe ba fahum yafhamuna min al-mutakallim muradahu su suna ganewa daga abokin magana manufarsa da muktada tsarin magana to in ka suka duba abinda tsarin magana ke hukuntawa sai su gane abinda ake nufi da wannan magana din an gane ko to wannan shine abinda Sheikh Uthaymeen ya faɗa kan majaz na'am lakin idza qala qa'il sai dai idan mai magana ya ce mata ta fi ƙaunin imam ahmad mai za ka ce kan magana imam ahmad wa huwa za ka rajo shi ne wannan mutum mai matsar bin sunna lamma ƙila da ku lokacin da aka ce mai inna la ala ya ƙulu lallai allah yana cewa inna na hannu na zanna lallai mu mun sassaukar da abin da ya kamata na zanna inna da na hannu allah ne yake magana sai allah kuma ya ce inna alhali shi kadai ne in shi kadai ne bai kamata ya ce ana nazaltu inni ana nazaltu ko inni ana nazaltu sai ce inna nahnu nazzalna alayka alqur'ana tanzila inni ana nazaltu alayka alqur'ana tanzila wannan shine wato tunda shi kadai ne ya faɗi haka wa hadi tadullu ala da abin da ya kamata ita ai wannan yana nuni akan jam'i ne wallahu wahid ahad Allah shi kadai ne makadaici to me yasa aka sa inna ai ba hakiki bane haza min majazil kalam sai imam ahmad ya ce haza min majazil kalam wannan yana daga cikin majazi na magana imam ahmad ya kira abun majaz to masu ra'ayin majaz daga cikin malaman balaga suka ce imam ahmad imam ahlus sunna shi ma yana da ra'ayi na min majaz haza min majazil kalam faƙarin ta zallar da zina ya kuluna inda kalam yankasu ila haƙiƙa wa majal haƙiƙa wa'annan masu cewa lallai magana ya kasu zuwa ga haƙiƙi da majal sun kafa hujja da wannan kalma min al-imam ahmad daga imam ahmad faƙarin shi inda fil kalam majazan lallai a cikin magana akwai majazi kuma akwai haƙiƙi ويجاب عن ذلك بأنهم لم يفهموا مراده wato za a amsa ga wannan cewa su ba su fahimci abin da yake nufi ba nan ma'ana kaulu ma'ana cewa majazul kalam bi ma'ana ma yujawizuhu kalam wato yana daga cikin abinda magana ke halartawa ya halatta a cikin magana a faɗa haka walaysa min babul majaz allazi huwa fi haqiqa shi ba babun majaz bane wanda yake kishin wanda yake kishin haqiqa wato magana yana halarta hakan shine wai abinda imam Amur ke nufi amma kuma zai iya daukan kuma wancan maganar an gane shi Sheikh Usaimin ya fassara gwargwadon fahimtar cewa ga abin da yake nufi kuma zai iya duwa kuma abin da malaman suke nufi nan bangar cewa da yace majazul kalam yana nufin sabanin hakika tun daga hakika idan mutum ɗaya ya magana ya kamata a jingina magana zuwa ga shi wanda ya magana ya kamata ya ce ni ne ba zan ce mu ba to tun da Allah ya ce mu yana nufin shi kadai to wannan ya saba ma asalin yadda aka sani majaz ne wannan Anani ne zai iya daukar haka ko zai iya daukar abin da Ibn Usaimin ya faɗa cewa yana daga cikin abin da magana ya halatta shi maganar larabawa walaysa min babin majaz allazi huwa ziddul haqiqa baya cikin babin majaz wanda yake kishiya na haqiqa bal ma'ana annahu kalam fil kalam ana halattawa a cikin magana an yunazzala a saukar da shi wato mutum ya saukar da kanshi a matsayin jam'i shi mutum mufrad ya saukar da kanshi matsayin jam'i ya halatta a maganar larabawa wato giri akan girmamawa Na shakka annahu a'zamu min kulli shay shi Allah ta'ala ba shakka shi ya fi komai girma ya fi komai daraja da girma wa nazzala mazinan da jama'a Allah ya saukar da kanshi matsayi na jama'a domin shi Allah mai girma ne eh walidhalika haka muke cewa inna hula dilala fi kalamin imam ahmad lalle babu dilala babu nuni akan magana Imam Ahmad akan raba kalma zuwa ga hakiki da majazi an gane to Sheikh Usaimin kenan ya goyi bayan fahimta na Sheikh Islam Ibn taymiya cewa babu majaz a cikin magana a gane komai hakika ne sannan akwai mazhaba na irin su imamu shaukani a cikin littafinsa irshadul fuhul shi imamu shaukani malamin sunna ne shi kuma shi ma yana da fahimtar akwai goma jan a cikin littafin sana usulul fiqi irshadul fuhul shi kuma ya yi kokarin kariya da kuma tabbatarwa da kawo hujja cewa akwai majaz saka wannan matsala na majaz da hakika matsala ne wanda malaman sunna sun tattauna akan shi sun samu sabani akan shi sosai to abin da yasa kuma shekul islam yake matsar fada da majaz har ma ɗalibansa, ibnu qayyim a cikin littafin sa wannan igasu lafar ba ba shi ba wannan ɗaya littafin akwai littafin da shi ibn qayyim yayi shi ma wanda ya matsa sosai kan magana akan abin da ya shafi kokarin kore majaz har ma ya buɗe babi kasar tsagutul majaz karya gunki na majaz sai kira majaz gunki banda igasta akwai wannan ba igasa ba ne wani littafi ne na wanda ya kan na tauhidi ne na tuna in ana cikin karatu zan tuna insha Allah to ka yayi wannan magana shi ibn qayyim wanda ya kawo dalilai domin haka ya ce matsar an tabbatar da majaz to an buɗe kofa ba shi bane matukar an buɗe kofa kan majaz to zai ba da dama ga yan bid'a irin su asha'ira irin su jami'a. wanda suke tawirin sifofin Allah da sunan majaz an gano wannan yace majaz shine babban ainihin gunki da suka kafa hujja da shi wajen taba wajen tabbatar da kore sifofin Allah to ya dai iya bayanin sa na kokarin nuna wa mutane cewa wato kada raba kalma zuwa daga daga hakiki zuwa majaz din shi ya ba yan bid'a dama da yin tawili ya ba yan badiliya dama na ƙaryata wasu nusus daga cikin nusus na Qur'ani an gane wannan ko Eh, as-sawahiqil mursala wannan littafi as-sawahiqil mursala eh, to shi a cikin wannan littafi nashi na ibn qayyim shine ya yayi wannan bayani ya ya babi ya bu shafi ya goma tattauna matsalar majaz da mu kokarin kore shi an gani amma su goma su tabbatar da majaz din masu tabbatar da shi suka ce babu wani maganan wai dan an tabbatar da majaz a ce wai ya bude kofa ga yan bid'a su yi tawilin nusus babu wannan magana din saboda an ce kowanne majaz kafin ka ce wannan majaz ne sai an samu karina karina ne yake hukunta cewa wannan abu majaz ne in na ce in na ce bil ams zurtul asad an fa sallaitu khalfahu wa ta'allamtu minhu al hadith bil ams zurtul asad fa sallaitu khalfahu wa ta'allamtu minhu hadith yanzu wannan asar din hakiki ne ko majaz majaz ko me yasa ya zama majaz an samu karina qawiya karinan magana cewa na ziyarci zaki sai nayi sallah a bayansa kuma na koyi hadisi a wajensa zai yi zaki na hakika ya a yi sallah bayansa yana ma sallah zai yi kuma zai yi koyi hadisi wajen zaki na hakika har a yaushe na samu zaman lafiya da shi ya zan koyi ilimin hadisi gare shi kuma ana koyi zaman lafiya yana ma magana ne kaga wannan magana da na faɗa guda biyun nan ya zama karina wanda ya nuna wannan asar din ba zaki bane na hakika zaki ne na majaz na ziyarci wato wani jarumin mutum na ziyarci wani jarumin mutum kaga an kamanta jarumin da zaki wannan majaz ne to irin su shaukari suka ci, a ah, ai ana samun majaz amma karina ke ayyanawa in babu karina to ba a kira abu majaz an gane in ma karina ya zama to lafaziya ko karina ya zama ma'anawiya duk dai gashi nan an gane karina lafaziya karina haliya to a cikin matsala ne wanda malamai suna ta tattaunawa kan shi amma mafi yawan malamai na wannan zamanin imamu shankidi a cikin azwa'ul bayan shi ma ya yi magana kan majaz ɗinsa na ya wallafa littafi na musamman akan inkarin majaz imamu shankidi ga ibn qayyim ga ibn usaymi ga malamai da dama daga cikin malamai na sunna a wannan zamani ba sa ba su da ra'ayin wannan majalisa amma dai mas'ala ce khilafiya Allahu a'lam hmm. baka ji abin da ya faɗa ba wannan yuridu an yamtsar din ce wai kaga ai wasu ce za a yi a ce jingina ainihin irada zuwa gaban goma jaz su in ji malaman balaga din shi mace ina ya zan majaz tunda dai ai Allah ne ya faɗi ba yuridu ya irada na nan hakika to kaga wannan kenan amma akwai sauran ba za ka tabbas akwai karina zahiran wanda ya nuna cewa wannan hakiki ne wannan majaz ne misali an gane shi suna kiran shi suke kawai yaƙin magana ya nuna ga ma'anan shi hakika ne ta hanyar yaƙin magana da kuma gane ba yanzu wannan magana da na kawo ɗin nan hakiki ne yaƙin magana ne ya nuna mana cewa majazi cewa ana zaki na ma'anar shi mutum jarin a yanayin da suke yi ƙarina kawai a su wannan haƙiƙanin fasarar shi ne jarin saboda daga ƙarina ya nuni a kan haka ya koma zaki ya koma mutum eh ya koma ma'anar majazi ɗan majazi ne ba ta so a faɗa kalmar majazi ce jarin shi amma dai kaga duk mun za a fasara duk dai za a fasara za a ce jarumin saboda wannan dalila ya hukunta amma su ba su yadda a kira kalmar majal ba ku jaye yadda wani iri ya fure tattaunawa sosai kan matsalan Allahu a'lam na'am ana yi eh, fasara na canzawa usulubu min asalib al-arab ke cewa hadha usulubu min asalib al-arab haka daga shi gidi ya fara ta wannan wani usulubi daga cikin usulubin larabawa in an duba gari na to sai fasara ya canza kuma hakika ne a wannan wajen suka fasara ne nuna hakika na ma'anin shi na'am to insha Allah Allah shi taimake mu an yi maganan an yi maganan cewa ina gan da ya mu kaiwa laraba mai zuwa ko ba mamaki ba mu kai wancan laraban ba lokaci ya riga ya matsayi laraba mai zuwa kusan sauran kwana biyu sallah eh in sallah bai wuce kwana bakwai ba gaba daya ɗaya ga wata ɗaya ga wata eh, ya ga yau ɗaya ga wata kwana tara kwana tara to in ɗaya ga wata yau kaga yaushe nake nan sallah ranar juma'a ranar laraba saura kwana biyu sallah ko kwana ɗaya ma eh dama magana ne wasu bayan Allah sun kawo shawara in Allah zai sa ɗaya daga cuku zai yi layya ko kuma ya san wanda ya yi layya cewa fatan da aka yi layya din a taimaka ma kwamitin tafsiri da shi sai kwamitin tafsiri ta yi amfani da fatan ta siyar ta samu kuɗi na gudanarwa to ne aka yi magana cewa idan za a kawo abin in har kwamitin tafsiri aka ba to za a kawo gida ne to magana cewa za a kawo gida mai amsan shi ne matsala amsan kaga dole ne in za a yi sallama sai dai a yi sallama da biki nan, sai da an yi hutu dole ne na za a yi wakiltawa misali to wanda zai to shi da to waye ke nan a lokacin babu yawan mutane kowa ya tafi harkar shi ran sallah ran sallah ina da ba kowa da kowa ke garin shi ba wani daga daga sallar nan kuma shi kenan sai an dawo hutu to shi yasa ne ke tattara ne a ya kamata ce a kowane za ka wanke ta ba a maki ba na gida ko dai wani ne. to shi ne shine abun shine don wani ya kawo shawara a yi sallama da na ce masallaci ba wani daga wani ya kawo shawara cewa yan kwamiti su ma suna iya nema to haka haka zo masallaci sai sai abin da zama magana wasu wani ke yan kwamiti ne wani ce da gida ne to shine ban san gidan ya fi tsari ba da